أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن مسلمي tare da ku muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda muke fahimtar da kawunan mu da al'umman mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ita da fata Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace da kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin da kuma kyakkyawar rabo a ranar lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tahirin kuma albarkacin wannan kyakkyawar fahimta ta wannan aƙida ɗin kamar yadda muka sani muna nan cikin zancen imamancin imamu ali a cikin hadisai da sunna inda mun yi bayanin hadisi wanda ake ce ma hadisi yau muddar ma'ana lokacin farkon da'awa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam inda muka ishara cewa Allah ya umarne shi tun wannan lokacin ya yi kira kuma ya bayyana mutane wani ne jagora bayan shi wannan haka ta faru inda amirul mu'mini na imam ali alaihi salam ya ta hiddo kan shi hasu uku manzan Allah ya ce lallai kai ne wasiyina kuma khalifa a bayana wannan haƙiƙa ta bayyana cikin ruwayoyi daban-daban sunna da shi'a kuma mun yi ishara kan masdarori kuma duka wannan babban abin da annabi yake gudu a kan shi shi ne saboda al'ummar shi kamar yadda ya ce za su rabuwa har kishi saba'in da uku yana son kasi wannan rabuwai ya yi ta ɗaukan matakai daga nan annabi ya tsaya a'a mun yi ishara yanzu farkon kiran shi to a ƙarshen kiran shi wa a ƙarshen a washi me annabi ya yi ya ci gaba da nuna wa mutane saboda ya sha nuna musu tsawon rayuwar shi ya ga ba su da wannan shirin har a ƙarshen rayuwar shi ya zo a ƙarshen hajji wanda mun taɓa ishara kan shi wanda ake ce ma hajjin bankwana hajjatul wada shekara ta goma bayan hijira bayan hijira annabi zuwa madina a wannan shekara ɗin manzon Allah ya samu iko ya yi haji tare da sahabbai tare da jama'a da dama na daga muminai da musulmi baki ɗaya wanda suka haɗu a nan makka suka yi aiki suna haji bayan sun ƙare suna hanyar dawo wasu zuwa madina wasu suna hanyar dawo a ƙasashensu daban-daban a garuruwansu daban-daban irin su sham da sauransu a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi zartar da hukuncin da Allah ya yi kiran shi da shi inda yake ce mashi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi alqawmal kafirin ayan nan wadda ta sauka ga manzon Allah aka ce ya kai wannan manzo ka yi kira ka kira mutanenka ka kira su ka isan musu da saƙon da na aiko ka da shi in baka yi haka ba kamar duk baka isar da wannan saƙon me yasa Allah ya ce in baka yi haka ba kamar duk baka isar da wannan saƙon ba aha saboda muhimmancin abin da annabi zai bari bai san al'umma ci rabu a lokacin shi saboda ana ganin shi ana jin kunya idanun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam amma bayan shi wa aha, wannan lokacin nan ne imtihani na muminai ya zo, ana cewa tun lokacin ma manzan Allah imtihani yake ga muminai, saboda a nan ake gane wanda yake riƙo lalle riƙo na haƙiƙa ga manzan Allah, wanda ya riƙe imamu Ali. Ana gane, akwai rawayoyi ma da musamman irin wannan, ana gane mumini lokacin da ya rike imamu Ali, ana gane munafiki wanda ya yaƙi Imam Ali wannan ma'auni ne sai zama mutane Imam Ali wani ma'auni ne a cikin al'umma wanda suka rike shi su ne mutanen kwarai wanda suka yi watsi da shi kai har yanzu ma wannan gaskiya haka take mutum ya so ko bai so ba shi yasa zaka zo wasu in aka gayi Imam Ali wurinsu in ana yaban Imam Ali ana gayin falalashi matsayin shi za ka shi kama ana, ana suka zukatansu ba su so kamar kai ka ce irin mutanen da in aka kira Allah kamar da Allah ke gai a cikin Qur'ani wa idza zikira Allah wahdahu shi azzat qulubul ladina la yu'minun kai ka ce idan aka kira kamar da an kira Allah subhanahu ta'ala. mushrikai suna girgizuwa to haka nan wai al'umman musulmi sun samu kansu idan aka kira imamu ali suna ƙin haka sun yi san ka yi zancen sahabbai amma ba ka yi zancen imamu ali ba saboda ƙiyayya da aka tusa masu cikin imamu ali me yasa to anan ne hadisi wanda muke magana kai shi a yau shine hadisi na gadir kenan shi yasa aka samu na gadir saboda ranan ranan nan sun haɗu a gadir a gadir home nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka haɗa mishi mimbari mai tsawo ya hau a sama wannan mimbarin yayi huɗuba da farko ya ambaci sunan Allah ya yabi Allah yayi maganganu masu tsawo har inda yake zowa inda yake ce ma al'umma wane ne wanda ya fi a cikinku wane ne ya fi haƙi a kanku inda suka ce Allah ne da manzan Allah har yake ce musu to wanda duk ya yarda cewa ni yi haƙi a kan kanshi to yarda cewa Imam Ali ma haka ne ma'ana wanda duk ya yarda cewa ni jagoran shi ne manzan Allah ya sarra haka nan kun yarda cewa ni jagoran ku suka ce eh to wanda ya yarda cewa ni jagoran shi ne to ya rike Imam Ali ma jagoran shi ne a nan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bayyana mutane abubuwa guda biyu masu muhimmanci wanda ya ishara ya ita musu wasiya wannan abubuwan guda biyu yake cewa alqur'ani da kuma iyalan gidana na bar muku alqur'ani da iyalan gidana saboda ya san iyalan gidan shi duk abin da ake duk ƙurar da za ta kaɗa. duk abin da zai faru duk rigingimun da za a yi ba za su rabu da Allah da alqur'ani ba kuma su ne suka san Allah ɗin da alƙur'ani wannan gaskiya ce wadda ba ta ɓoyewa a cikin musulmi da za a dawo a zanna a ce kai bar mu dawo mu ga wai su ahalin baita ɗin nan yaya ne suke muna ja ana ta kira kansu kansu mu zo mu ji su yaya suke mu karanci ilimin da suka bari mun ji an ce ba su yi karatu wajen kowa ba sai ilimin da annabi ya bar musu shine yake gudana daga imami zuwa imami ya ilimin su yake ya haƙiƙanin wannan abin yake ku zo ku bincika mana amma ba a san ki tuhuma shi'a da cewa batattun mutane ba ne wanda mutum bai ma san yaya iya su na gaskiya yake ba kawai ana gaya mishi jita-jita wasu abubuwa wanda don a nisantar da shi daga sauraron shi'a kan ma sauraron 'yan shi'a da ya ji shi'a ya ji wata kalma wadda ba ta burge shi tunda da dama tun farko an bata mai ita to saboda haka nan wannan hadisi na gadir a nan ya faru sannan abubuwan da suka faru ya nuna kowa ya san da wannan abin hakika ce wadda cikin sahabbai ta faru wadda mutum yana iya tambayar kan ce to wai shin annabi kawai yi irin wannan abin da ake gayi to da yayi me yasa Sahabai suka yi watsi da wannan suka zo suka zaɓi wanda suke so suka aza shi sai mu ce farko mutum ya sani cewa wannan haƙiƙa ɗin wata haƙiƙa ce wadda daga cikin tarihi wanda duk yace ba zai yarda da ita ba to kusan wannan mutumin kana iya cewa babu abin da zai iya yarda da shi dan abin da ya shafi tarihi komi shi ba zai iya taɓa yarda shi ba saboda mi saboda gaskiya ce wadda ta zo ɓangarori daban-daban kamar da muke gaya muku in ka duba ɓangaren malaman shi'a ne tun daga sahabbai an yi ishara ana cewa a wancan lokacin ɗin an samu sahabi wanda an samu ruwayoyinsu duk da ƙone-ƙonen ruwayoyi da aka yi kamar da muyi muku ishara kan wannan amma an samu sahabi ya kai ɗari da goma wanda suka naƙalto wannan hadisin wanda suka ce sun ji daga annabi kai tsaye wannan riwaya ɗin wannan hadisi na gadir wanda hadisin na gadir a takaice abin da ma yake ba da ban mamaki cikin wannan hadisi na gadir shine inda yake cewa man kuntu maulahu fa hadha aliyun maula wanda duk na kasance ni jagoran shi ne in ji manzon Allah sai ya daga hannun Imam Ali gaban jama'a ya daga hannun shi sama ya ce to wannan shine jagoran shi musamman ana cewa wannan kowa ya san da cewa annabi ya kawo ƙarshen rayuwar shi ya nuna mutane cewa ya kusa tahiya to me yake ni da wannan riwaya din kenan yana nihin ku riƙe wannan shagora ne amma sai aka zo aka zanna aka shishuye wannan maula aka shishuye annabi yana tahiya yana barin wurin kowa ya zo da wannan riwaya zai musu magana ce to ku annabi ba ya ba ya yi magana kan kan Imam Ali ba miski cewa sai su ce yomi yace ga abubuwan ga abubuwan da yace da sun karanto masa mankunta maulahu su ce ai su ma suna wurin ai abinda annabi yake yi a so imamu ali wai dan ya ga mutane sun fara kin imamu ali shi yasa ya tara mutane an ce ga tsananin zahi ga tsananin wahala da suka shawo tun wajen haji an ce kuma tun da ranar nan har dare tun da sai da annabi yasa aka zanki mashi barka ana ma imamu ali barka cewa ya zama jagora amma duk da haka ne me suka ce suka ce ai yana nihin kawai a so shi ne kawai maula ai da larabci yana nihin so koyi da aboki saboda haka nan nan wurin shi ake ni. tun da sun saba juya alƙur'ani su fassara shi yadda suke so tun wani lokaci suka zanki daɗin mutane magana da irin wannan kowa ya zabaro sai a yi saboda daman sun riga kamar yadda kusan yadda ake ce ma kudeta ai kudeta ba haka ake yin shi kai tsaye ba sai an jima ana shiri daman sun jima suna shiryawa sun jima suna kumbiya kumbiya suna kulle kulle kan da annabi ya tahi to a san yadda za a yi wane ya hau daga shi sai wane daga shi sai wane daman sun riga sun shirya wannan kuma annabi ya ta gaya musu cewa wannan ya sha nuna musu cewa wannan abin da suke shiri ba wai bai sani ba kuma wannan shine zai jawo musu rarrabe-rarraben kanin da ake cewa al'umma shi za su samu sai yi ta shan hankalinsu kar kar su suke su haɗa cikin irin wannan abun kuma sannan ya ta gaya ma imamu Ali cewa ya bi su a hankali in har suka nace sai sun yi haka nan ya kyale su amma dai nuna ma al'umma cewa ba haka ne hakikanin gaskiyar da Allah ya bari ba ba haka ne kuma hakikanin gaskiyar da manzon Allah ya bari ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka nan kamar da muka ce muku an samu hatta ƙarni na biyu an samu takriban adadin mutum hamsin da shida na daga malamai na ƙarni na biyu ƙarni na uku an samu mutum tis'in da shida ƙarni na hudu an samu mutum arba'in da uku wanda suka ce lalle lalle wannan riwaye sun yarda ita hakikanin ta zo daga annabi sannan ƙarni na biyar an samu mutum ashirin da hudu na daga manyan manyan malamai ne muke muku magana sannan karni na shida an samu mutum ashirin karni na tara ko mutum karni na bakwai tukun an samu mutum ashirin shi sai mu zo karni na tara Shima an samu mutum kamar goma sha shida na daga cikin manyan manyan malamai masu tunani wanda suke muhaƙaƙai masu bincike cikin addini a cikin karni na goma an samu mutum sha hudu a cikin ƙarni na goma sha biyu an samu mutum sha uku har ya zuwa wannan karni namu za ka samu akwai manya-manyan malamai wanda sun gane wannan haƙiƙanin ta gaskiya kai ɓangaren ahalin sunna ma in muka duba akwai ahmad bin Hambal. su da ke takaman ƙaryata wannan riwaya ɗin ahmad bin Hambal ya zo da sanadi ai mun san me sanadi ma'ana waɗanda suka nakalto maganganu kama a ce daga wane zuwa wane daga wane zuwa wane an samu irin wannan hanyar har arba'in wanda suka ce sun ji wannan riwaya ɗin daga annabi sannan ibn hajar al-asqalani shi ma ya zo da irin sanadi har 25, da jaziri shi ma a shafi'ai ya zo da sanadi har tamanin wanda suke nuna gaskiya wannan riwaya ɗin Abu Sa'id Sajistani shi ma ya zo da sanadi 120. Amir Muhammad Yamani ya zo da sanadi 40, wannan muna ishara ne musamman waɗanda suke su ahalin ta haƙiƙi ne masu bincike ne, ba kawai duk wanda ya gaya musu ba, da mugun kama muna gaya mutane su je su nema ne, su nema gaskiya. Kaka ɗauka wai kai abin da ka taso iyaye da kakanni shi ne gaskiya, a'a, da yawa an ruɗe iyayenmu ne. saboda haka nan muke kira wanda duk ya ji wannan irin wannan sako din ya zama to mai neman gaskiya ko baka iya larabci ba za ka samu in ka haɗu da wanda zai taimakon ka cikin tahiya basi ko da shi ahli sunna ne mai tsanantawa ne zai ga gaskiya za ka yana maka yan kewaye kewaye cikin bayani saboda zai gano abubuwa wanda shi bai ma taɓa su ba da yawa shi kan kashe malaman shi suna ɓoye mashi a taƙaice a nan saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan amma magana tana da yawa cikin darasi na gaba tana yawa mun dan ƙarasa insha Allah subhanahu wataala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin